abinda muka karanta ciki na daidai Allah ya ba mu lada wadda muka yi kuri Allah ya fi mu ya ba mu ikon karanta daidai cikin wadda za mu karanta yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul muzammil suratul muzammil sura ce makiya yana daga cikin darussan da suratul muzammil take karanta suwa shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don fara da'awa kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yadda al'amarin ya faru yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi sakonni wahayi na Allah subhanahu wata'ala domin kiran bayi zuwa ga tafarkin Allah haƙuri da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da kafirai wajen yadda suka faɗace shi suka yaƙi abin da ya zo da shi na wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi Allah ya buga misali cewa annabi Musa alaihi salatu wa Salam) shi ma lokacin da ya zo da saƙon Allah fir'auna ya yaƙe shi Allah ya ja hankalin bayi a cikin suratul muzammil game da tashin alkiyama cewa magaryar tukewa ta rayuwa na kowane bawa shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan daga ƙarshen suran Allah maɗaukakin sarki ya ba da rangwame ma bayi kan ababen da ya shar'anta musu idan aka samu larura na rashin lafiya ko wani yanayi na rayuwa ya canza to Allah sai ya kawo hanyoyi na sauki yadda za su gudanar da waɗannan ibadu kuma su samu cikakken lada a wajen Allah iban eh, da addinin musulunci babu wani addini ko wani tsari da yake da irin wannan tsari wadda hakan na tabbatar da cewa addinin musulunci addinin Allah ne Allah ya mana jagora ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash ya ayyuhal Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal musammin Allah ya ce ya kai wadda ya lulluba musammin yana daga cikin sunaye da Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi wannan lullubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wadda Allah ya kiraye shi da wannan sifa na lullubuwa da yayi ya faru ne a farkon wahayi da Allah subhanahu wata'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabtar da shi da kuma manzantar da shi a cikin hadisin nana Aisha ta ba da labarin yadda al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara yadda har ya zama annabin Allah ya zama manzon Allah ta ce daga cikin abin da ya fara na farko-farko shine mafarkai duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mafarki to idan ya tashi mafarkin sai ya bayyana kamar wayewar gari duk abin da ya gani a mafarki to kuma abin sai ya zo yana faruwa kamar yadda ya ganshi a cikin mafarkin ta ce wannan shine mataki na farko da ya fara bayyana tattare da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ga zamansa annabin Allah gaba ga zamansa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ta ce bayan haka sai aka fara soyantar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sha'awar keɓanta ya keɓance kansa sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sha'awar keɓanta kansa daga cikin mutane to daga wannan lokaci sai ya fara tafiya kogon hira idan ya je zai tafi da guzirinsa ɗan abun da zai ci ya yi kwana ɗaya kwana biyu wani lokaci kwana uku yana waɗansu nau'ukan ibada wadda Allah kaɗai ya san yaya suke waɗansu malamai suka ce tadabburi yake yi game da ayoyin Allah al'ayatul kauniya ya dubi halittu ya dubi tsirrai ya duba sama ya duba ƙasa ya ce duk yadda aka yi akwai wadda ya halicci waɗannan ababa idan ya tuna jeji sai ce to itatuwan da suke jejin nan waye shuke su dole akwai wadda ya samar da su idan ya tuna duwatsu sai ya ga dutsen nan ɗauko shi aka yi aka kafa shi abun ko tsiro waye idan tsiro waye waye zai ba da tarihin lokacin da dutsen yake karami har ya girma in ɗauko shi aka yi aka kafa shi waye ɗauko shi sai ce dole akwai wadda yake waɗannan ayyuka idan abin da ya tafi da shi na guzurinsa ya ƙare sai ya sake dawowa gida wajen matarsa na na khadija sai ya sake sai ta sake shirya mishi wani guzirin da zai koma kogon hira sai kuma ya sake komawa ya je ya ci gaba da irin waɗannan ibadodi da yake yi a kogon hira to a cikin wannan ke tsanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a wannan kogo na hira kwatsam wata rana sai Allah ya aiko mala'ika jibril shirya ta bayyana gaskiya ta zo kwanan ƙarya ya ƙari mala'ika jibril ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mishi bawan Allah ka yi karatu ya ce mishi ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba na karatu ya ce mala'ika jibril ya kama shi ya matse shi har sai da matsin ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sake shi yace mishi kai karatu yace mishi ban iya karatu ba kuma ni ba mai karatu bane ya sake kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya matse shi ya sake sake shi yace mishi kai karatu yace mishi ni ba mai karatu bane sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi biyar na farkon suratul alaq iqra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 na waɗannan ayoyi biyar na farkon suratul alaq to waɗannan saukan ayoyi shi ya annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan mala'ika jibril ya tafi ya bar shi da waɗannan ayoyi yana tuntun tuntuni game da al'amarinsu sai ya fito daga kogon hira sai ya nufo gida ya fito a lokacin yanayinsa ya canza domin ya samu razana da firgici game da abin da ya faru sai ya zo gida yana ce musu zammiloni zammiloni zammiloni a lullube ni ku lullube ni ku rufe na na khadija ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi dabarbarun da za ta yi na kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan annabi ya samu natsuwa cikakkiya sai ya ce mata khadija laƙadi ka shi tu alanar ya ce mata kadija ina tsoron kaina waɗannan abubuwa da na fara gani na gane-gane ya ce ina tsoron abin da zai biyo baya ma'ana karfa kaina ya zo ya buɗe sai na na kadija ta ce mishi kalla wallahi la yi ku zikallahu abadan ta ce mishi wallahi har abada Allah da zai kaskantar da kai ba kai ba irin waɗanda suke shiga wannan rayuwa na ƙasƙanci da ba ne. kalla ta ce mishi ba zai yiwu ba wallahi ta ce na rantse da Allah la yukhzika kallahu abadan har abada kai Allah ba zai tozartar da kai ba me yasa ta ce mishi innaka latasilur rahim saboda kana sada zumunci duk mai sada zumunci baya lalacewa duk mutumin da ya rike zumuncinsa da kyau ko shekara hamsin rabu da shi ba za ka sake haduwa da shi ka samu ya ci baya ba wannan haka rayuwa ta gudana haka rayuwa ta gudana ta ce mishi ai kana da sifofin da ba a lalacewa ba a komawa da baya innaka latasilur rahim kana sadar da zumuncinka ka. tahmilul kal kana daukan dawainiyar waɗanda ba su da galibi wa taksibul ma'adum kakan ba wa mutum abin da in ba a wajenka ba duk duniya ba inda zai samu wato inu ala da waƙibar bal kuma duk masifar da ta taso kana daga cikin masu kai gudumawan gaggawa akan kowace irin fitina ta ce masu irin wannan ba su taɓa lalacewa ba ba wahayi aka mata daga sama ba amma dai ta san rayuwa ba a taɓa samu a tarihi wadda yake da irin waɗannan sifofin kuma aka ce ya taɓarɓare ya sakwarface ta ce wallahi har abada ba za ka tozarta ba saboda ka haɗa sifofin da ba a taɓa samu wadda yake irin waɗannan ababen kuma ya lalace ba innaka latasilur rahim sada zumunci annabi yace yana ƙara arziki da nisan kwana sada zumunci annabi ya ce yana ƙara arziki da nisan kwana waɗansu malamai suka ce yana ƙara arziki da kuma rayuwa ta yi albarka annabi ya ce duk wanda yake so allah ya yalwata mishi dukiya ya samu rayuwa mai albarka annabi ya ce ya rike zumuncinsa sake zumunci ko walakantar da zumunci ko tozarta zumunci yakan sa malam ka ga mutum ya ɗaiɗaici kaga al'amuransa sun gagara daidaita ya riƙe nan abin ya gagara ya ƙulla nan abin ya kunce ya riƙe nan saboda wasa da zumunci Allah a ƙwar'ani ya ce wattaƙullaha allazi tasa'aluna bihi wal arhama Allah ya ce wattaƙullaha allazi tasa'aluna bihi wal arhama. ku ji tsoron Allah in ji Allah wadda kuke haɗa junanku da shi ku yi magiya ma juna wannan ya ce don Allah ka yi haƙuri wannan ya ce don Allah ka taimake ni Allah ya ce ku ji tsoron Allah da kuke gama junanku da shi wal arham Allah ya ce ku ji tsoron yanke zumunci don akwai masifa a cikinsa ɗaya daga cikin abin da ya haifar mana da yanke zumunci mu a ɓangaren mu idan muna alaƙa da 'yan uwanmu gudan yan uwan muke kallo duk wanda ke kallon wanda zai yi zumunci da shi ba zai yi zumunci ba alakar da ka kalla ba wanda za ka yi alakar da shi za ka kalla ba ka gane mana tulai in za ka yi zumunci da yan uwanka kar ka kalli wane wane ne a'a ka kalli me ya haɗa ku idan kaninka ne kar ka kalle shi kaninka ne zai yi wahala ka kyautata mishi amma ka kalle shi ta babin zumunci wannan yaron babansa ne ya ɗauki nauyin karatu har na gaba in wannan tunanin za ka yi ko ba ka san shi ba za ka taimake shi idan ka kalli ƙaninka ka kalli wanka kar ka mishi kallon yadda kuke mu'amala da shi in ka kalli mu'amala za ka kyautata mishi ba amma ka tuna fa babansa ne ya ɗauki nauyinka a rayuwa har ka kai yadda ka kai ko baka san shi ba a duniya aka ce bata kai wani mutum ya tsince ka a hanya ya kai ka gidansa ya rike ka ya ɗauki nauyin suturanka ya ɗauki nauyin maganinka ya ɗauki nauyin karatunka na addini da na boko har ka gama ka kai inda ka kai wannan mutum sai ka gamu da ɗansa ko tsintanka ubansa ya yi yama wannan za ka taimaki wannan yaron to balle wadda kuka fito ciki daya to matsalar mu shine sai ka dinga kallon alakar ka da shi je ya ma rashin kunya ko ya ma kaza to ba za ka yi abin da ya dace ba alakar za ka kalla duk abin da kake da shi dinnan baban zai taimake ka in da ka kalli ka kar ka kalle ta wai tana zaune a ƙauye kar ka dinga kallon wai dubu biyar ko dubu goma ya ishe ta ka tila wannan kanwar kan babanta ne ya ɗauki nauyinka har ka kai inda ka kai ya kamata ka taimake ta ta babin zumunci haka kanwar mahaifiyarka haka kanin mahaifinka duk lokacin da ka kalli makanwar mahaifiyarka kar ka kalle ta wai a'a a ƙauye take ko ga rayuwar da take ka tuna yarta ce ta goye ka tsawon shekara biyu ka san kuma ko wata matar anguwa ce ta goye ka na tsawon shekara biyu ta kai ma tare ne ka ko ba dangin iya ba na baba in ka ga yan uwanta ya kamata ka taimake su jama'a muna fahimta ta haka ake kallon zumunci idan za ka yi alaƙa da ɗana sai ka tuna alaƙa ta da kai in ka tuna alaƙar za ka kyautata mishi ga yadda muka yi da mahaifinsa ga yadda muka yi da kaza ga yadda muka yi da kaza in shi da ka kalla ba da ka taimake shi ba to wannan ya hana mu kula da zumuncin duk wadda Allah ya kulla wata alaƙa da kai shi zumunci ba saya ake ba wanka kawai kana tashi ne ka gan shi wanka ne ba takarda aka kawo aka ce ka cika ka zaɓi wa ba ba takarda aka kawo aka cika aka ce ka zaɓi waye baffanunka ba kai ma kawai ka ganka da waɗannan baffanu ne A shi akwai hikimar Allah ciki to duwadda wanda ya kula da wannan zumuncin duwadda ya kula da wannan zumuncin duwadda ya kula da wannan zumuncin baya taɓarɓarewa baya lalacewa wata hamilul kal ta ce kuma kana ɗaukan ɗawainiyar wadda bayi da galibu duk wadda zai shiga cikin hidimar jama'a wallahu fi aunin abdi ma kana abdu fi auni ake duk wadda zai shiga cikin hidimar taimakon jama'a baya komawa da baya baya lalacewa baya taɓarɓarewa wa taksibul ma'adum ta ce kakan ba wa mutum abin da in ba abun ka ba babu wadda zai samu mutum yakan zo ya tambayi annabi ya bashi ya ƙara ya bashi ya kara tambaya ya bashi har sai abin hannun annabin ya kare, ko babanka kaje kai ta sa har abin sa ya kare. wa inu ala nawaibil haka ta kuma duk wani abin da ya taso ma al'umma gudumawar gaggawa tace kana daga cikin gaba-gaba wata ran an ji wani ƙara mai karfi a madina wanda ya daga hankali sai aka zaɓi barade su je su duba me yake faruwa a bayan gari sun je sun kafin su isa su gamu da annabi har ya je ya duba ya wa alaihi salatu wassalam barada aka zaɓa su je su duba me yake tashi a bayan garin madina kaman bumabamai sun kama hanya ya suka gamu da annabi yana dawowa shi har ya je ya duba ya ce musu ba komi ruwa ne yake wannan karan ko fashewan dutse saboda jama'ar ce to bayan ta kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi mishi irin waɗannan bayanai sai ta ce mishi to ka tashi mu tafi wajen wani dan uwana warakatu ibn nawfal dan baffanta ne ta ce mu je mutum ne da yake da gogewa kan rayuwa ya san jiya ya san yau mu je mu koka mishi wannan matsalar da kake fama da ita suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da suka isa wajen warafa annabi ya labarta mishi irin ababan da yake gani da ababan da suka faru Waraƙa sai ya ce mishi ai wannan mala'ikan da yake zuwa wajen annabi Musa ne shine yake zuwa maka domin waraka har har ya yayi a jagiliya yakan iya rubuta linjila da ibraniyanci kasan ayyana yana da ilimi yana jin labarin sai ya gane mala'ika jibril ne domin shi ya zo ma annabi musa shi ma ya faɗi maganganu na kwantar da hankali wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yace ina ma da lokacin da al'amarinka zai bayyana in zan ina raye don na bada gudumawa na to suka koma bayan sun koma sai kuma aka ɗauki ɗan wani lokaci mala'ika jibril bai dawo ba waɗansu malamai suka ce an ɗan ɗauki lokacin ne saboda annabin shi kansa ya fara kuma shauƙin haɗuwa da mala'ika jibril ɗin domin zaƙin ayoyin ƙur'ani da aka bashi. haka kuma ya faru da kan shi wata ran ce mata zan koma kira ya koma to yana dawowa a hanya ya ce isa isami ito sautan minas sama ya ce ina tafiya sai na ji sauti daga sama an kira ni fara'atu Ra'asi ya ce da na daga kaina sai na ga wannan mala'ikan da yake zuwa mini a kogon hirar a tsakanin sama da ƙasa to a lokacin annabi sai ya sake shiga irin wannan yanayi na firgici din sai ya sake komawa gida yana zammiloni zammiloni zammiloni na na khadija ta sake lullube shi ta kuma sake daidaita al'amarin to yanzu al'amarin annabta zai kankama Allah zai umarce shi ce mishi ya tashi ya fara da'awa shine zamu karanta a ya ayyuhal muddathir qum fa to amma kafin a mishi umarnin ya tashi ya fara kiran sai aka mai shimfiɗa da shiri na farko shine ya tashi ya fara kiyamun laili domin kiyamun laili kamar wani turke ne mabayin Allah akan bin Allah duk wanda ya tsaya akan kiyamun laili duk wanda ya kafu akan kiyamun laili yana da wahala ya koma baya wajen riko da addini kuma duk abin da zai zo da sunan addini wanda yake kiyamun laili zai dauki abun tak ba tare da ya ga nauyin abin ba amma in mutum zai iya sake sallan dare to duk yadda kake ganin ya rike addini zai iya lalacewa ƙiyamun laili man sagir kamar wani turke ne idan har ka kama kanka tarbiyya ka nemi taimakon Allah akan sallan dare to insha Allahu al'amarin bin Allah kullum gaba gaba zaka dinga yi amma in ka sake kiyamul laili to komai ma da ka iya sakewa wata ran sai ka ga watan ka guda baka karanta alkur'ani to shimfiɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na tinkaran wannan da'awa da kira zuwa ga Allah da kuma ɗaukan wahayi na alkur'ani Allah sai ce ya ayyuhal muzammil ya kai wadda ya lulluɓa Allah yake kumin laila illa kalila ka tashi ka yi mun laili abinda za ka rage ma dare Allah ya ce kankanin lokaci ka tallace dare Allah ya ce abinda za ka rage ka rage kankanin lokaci sai ya ce أرضي عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا allah ya ce قم laila illa kalila, ka tashi kai kiyamun laili abinda za ka rage madare na lokaci Allah ya ce kankanin lokaci nisbahu Allah ya ce in ka ga dama ka yi rabin dare a raba dare gida biyu rabi a yi kiyamun laili rabi a kwanta a huta a winkus minhu kalila ko kuma a rabin daren ka rage wani abu ɗan kaɗan a kasa daren gida uku ka yi laili na ɗayan ukun dare kaso biyun ukun dare a kwanta a huta au zidi alaihi ko ka ɗan ƙara a kan rabin daren a yi ƙiyamun laili na kaso biyu cikin ukun dare a kwanta na kaso ɗaya cikin ukun dare wa rattilil da tartila Allah ce a karanta alƙur'ani da kyau daki daki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta Allah ya mishi umarni ya tashi ya kiyamun laili sai kuma ya bashi zaɓi akan yadda zai yi kiyamun laili nisbahu Allah ya ce ko dai a yi rabin dare a winkus min hukalila ko a rage wani abu a rabin daren a yi 1 over 3 na dare auzid alayhi ko a ƙara akan rabin daren a yi sallan 2 over 3 na dare a kwanta a huta na 1 over 3 na dare wa rattilil qur'ana tartila Allah ya ce a karanta alkur'ani bitartil a karanta shi da kyau a karanta shi da ƙa'idodinsa don ya fi ba da dama a yi tadabbur kiyamun laili kamar yadda muka ambata shimfiɗa ce da kowane bawon Allah yake neman ya dace da ita mu yi ƙoƙari wajen tarbiyyar kanmu akan sallan dare alkairai mafi yawa na duniya da lahira suna cikin kiyamun laili alkhairai mafi yawa na duniya da lahira suna cikin kiyamun laili annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin abu umama imam at-tirmidhi ya fidda hadisin malam albani ya hassana shi cikin irwaqul galil annabi ya ce alaikum bi kiyamin layl annabi ya ce na hore ku da sallar dare karka yadda karka yadda wallahi in dai kwanciya ne yana nan yana jiran ka karka yadda malamin karka yadda karka yadda in dai bacci ne yana nan za ka zo ka yi baccin da ko an tashe kama ba da ka kashe. in bacci ne yana jiran ka karka yadda ka bata lokaci ubangiji ne ya umarce ka annabinka ya hore ka da shi karka yadda annabi ya ce alaikum bi kiyamin laili annabi ya ce na hore ku da ƙiyamun laili sallar dare fa innahu da'abu na qablakum annabi ya ce ƙiyamun laili al'adar salihai ne kafin ku duk al'ummomin da suka zo duk wani salihi duk wani nagartaccen bawan Allah to ƙiyamun laili al'adarsa ce ba fa yana yi bane a'a ta zama al'adarsa al'adarsa ce rayuwarsa tana haɗe da ƙiyamun laili rayuwarsa tana haɗe da laili karka yadda waɗannan kwanaki da muke cikinsu yau ba daɗi jiya ba daɗi gobe ma in aka wayi gari ba daɗi ka yi taɓata lokacinka akan abin da ba shi da amfani karka yadda fa'innahu da abu salihi na ƙablakun annabi ya ce ƙiyamun laili al'adar salihai ne salihi baya wasa da ƙiyamun laili jama'a sun ga ƙiyamun laili moromoron rayuwar duniya da lahira mafi yawa an sa shi a cikin iyamun laifi. annabi ya ce, na hudu abu salihi na qablakum al'adar Salihai ne, kafin ku wa huwa qurbatun ila rabbikum annabi yace kuma kusanci ne zuwa ga ubangijinku iyamun laifi yana daga cikin ibadar da yanzu yanzu za ka samu kusanci a wajen Allah duk abin da ka yi amfani da shi duk abin da za ka nemi kusancin Allah da shi wajen ɗa'a ma Allah to kiyamun laili na daga cikin na gaba-gaba yanzu ka samu kusanci a wajen Allah sallan dare domin ita kiyamun laili kusan madarar ikilasi ne kai kaɗai za ka tashi kai sallarka kai kaɗai za ka tashi ba don ka nuna ma wani ba a ɗakinka za ka tashi tana daga cikin ibadodin da aka fi yin su don Allah wa qurbatun ila rabbikum annabi yace qiyamul laili, kusanci ne zuwa ga ubangijinku ma'ana ibada ce da take kusantar da bawa zuwa ga Allah in har kana so ka samu kusanci abun Allah ka rike sallar dare in kana so ka samu kusanci a wajen Allah ka rike sallar dare annabi ya ce wa makfaratun sannan kuma tana kankare zunubai sallar dare tana goge laifuffuka mutum zai tashi da laifuffukansa da zunubansa ya tashi ya yi ƙiyamun laili yana sallar ana kankare laifuffukan yana sallar ana kankare laifuffukar har ya idar da sallar ita kaɗai ƙiyamun laili goge laifuffuka cikin annabi yace ce wa manhatun lil ismi wa manhatun anil ismi sannan tana hana sabon Allah Ƙiyamun laili tana taka birki na laifi idan mutum yana qiyamul laili in mutum na qiyamul laili ko appointment suka hada da karuwa yana da wahala ya iya zuwa zai dinka shiga damuwa da firgici sai ya kauce ma wannan sabon Allah idan zai yi laifi ko a ofisin ne shi kadai sai hankalinsa ya tashi ko a gida ne shi kadai hankalinsa ya tashi sai ya firgita sai ya dinga samun damuwa karshe sai ya kauce ma laifin annabi ya ce qiyamul laili yana taka birki wa mutane daga saba ma idan kana so ka yi wa kanka turke wannan kuma al'adar sallah ce gaba ɗayanta inna salata tanha anil fashai wal munkar Inna يعلم ما تصنعون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله كي صلى تنهى عن da munkari munanan ayyuka to qiyamul layli tana da wannan sinadarin na musamman hana mutum saba ma Allah annabi yace ku rike qiyamul layli abu na farko annabi yace al'adar salihai abu na biyu annabi yace yanzu yanzu takan samar wa mutum kusanci a wajen Allah na uku annabi sallallahu alaihi wasallam tana kankare zunubai na hudu annabi yace tana hana saba ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tambaye shi hadisin abu huraira al-imam muslimi fi hadith ayyu salati afdalu ba'da salati al-maktuba sahabbai suka tambaye annabi sallah da za a yi da sunan sallah bayan sallar farilla wace sallah ce tafi falala a wajen Allah haka sahabbai suka tambayi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ayyu salati afdalu ba'da al-maktuba wace sallah ce tafi falala a gun Allah bayan sallan farilla faqala alaihi salatu wassalam sai annabi ce afdalu salati بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل النبي يتي سلر تفي فللا تفي درجة باين سلر فرلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي سلى أساسا نندري معنى قيام الليل إن دي سلى كي سلى أتي سلر إتتي مفي درجة da falala a wajen Allah in je ba sallar farilla ba ce annabi ya ce to kiyamul layl ce duk wata sallah kuma sai ta biyo ta a baya ashe idan haka al'amarin yake Allah subhanahu Ta'ala ya tsora mu akan tarbiyyar rike ta domin mu ribaci alkhairin ta shi yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wajabta mishi ita ma aka yi yadda sallan azhar la'asar magriba isha yake wajibi farilla akan annabi haka aka wajabta mishi sallan dare wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka wa minan bihi Allah yake cikin dare ka tashi wani yanki na dare ka tashi kayi ta tahajjud kayi ta sallan dare Na nafilatan laka ya zama ƙari kan abin da aka ɗora maka na sallolin farin kai an maka daɗi an ƙara maka wata sallar a sa'an yaba saka rabbuka makaman mahamuda domin akwai tabbas ubangiji zai tsayi da kai zai ta da kai a matsayi na abin yabo da jinjina ranar alkiyama shine lokacin da annabi zai nemi ceto abin Allah abun zai gagari kowa za a je annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce ba dai iya ba a je annabi nuhu ya ce ba dai iya ba a je annabi ibrahim ya ce ku je annabi musa a je annabi musa ya ce ku je annabi isa alaihi salatu wassalam idan an je annabi isa zai ce ku daina wannan kewaye kewayen ku tafi wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an je aka gaya mishi sai ya ce ana la sai matsayina ne wannan ni ne Shi ne kuma zai tashi ya yi aiki Ya ce zai je ya su sujuda a gaba ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yayi yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kalmomin da ce za a yi mishi wahayinsu za a yi mishi ilhamansu a sanar da shi waɗannan kalmomin Allah zai ce abin da ka nema an baka daga kanka shi sa idan ka duba alkur'ani duk inda Allah ya zo siffanta bayin Allah ko 'yan aljanna za ka samu Allah na sakawa daga cikin zubobinsu akwai kiyamun laili malam karka yi wasa da kiyamun laili ka daure ko raka a biyu ka dinga tashi kana yi ka yi wutarin ka kafin ka kwanta ko raka a biyu ka tashi ka yi ka yi wutari kafin ka kwanta za ka ga mutanenmu abubuwa da yawa na taso musu a cikin dare mutum sai ya tashi ya yi abun har ya koma ya kwanta sallan na fila raka a biyu da iya yi ba haka ne an rama mace ce ɗanta zai tashi ya yi ta kuka ta tashi ta rarrashe shi wata mata ba shi mama amma ba za ta iya kuma kafin ta koma ta kwanta ta yi sallan na fila raka a biyu ba wata ɗantan zai tashi ya yi bayan gida bayan ya gama ta wanke mishi ta gyara mishi amma kafin ta koma ta kwanta kuma ba za ta iya nafila raka a biyu ba wani zai iya tashi ya ma amsa waya ya gama wayan ya koma ya kwanta ba zai iya tashi ya nafila raka a biyu ba shi ne idan mutum ya san abin da ke cikin sallar dare ba zai yadda wani dare ya zo ya shuɗe a kansa bai ribaci wannan daren ba domin duk daren da ya wuce nan ya wuce kenan duk daren da ya wuce a rayuwarka ya wuce duk wani dare da zai zo sabo ne amma wadda ya wucen shi ka yi asararsa ka yi asararsa yi asararsa ka yi asararsa da Allah ya zo yana siffanta ibadun rahman bayin Allah mai rahama nagartattu na kwarai yana daga cikin sifa na farko-farko da Allah ya siffanta su da shi shine qiyamul layli wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ Allah ya ce wa ibadun rahmanin labina yamshuna alal arbi haunan bayin Allah mai rahama nagartattun bayi Allah ya ce allabina yamshuna alal arbi hauna su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa cikin ƙasƙantar da kai da tawaju ba sa girman kai ba su nuna jin kai da isa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama Allah ya ce idan jahilai suka takale su sukan ce musu zaman lafiya domin mu ba mu iya jahilci irin yadda ku kuke yi ba wallazina yabituna lirabbihim Allah yace kuma suna kwana cikin dare don neman yardan ubangijinsu sujjadan wa qiyama Allah yace suna kwana cikin sujuda da qiyamul layl kaji abu da Allah ya fara ambatawa game da su sai ya bi kuma da sauran sifofi na alkhairi su infaki su kaza su kaza domin dama kiyamun laili yana daga cikin sifar da in ka kafu da shi sauran ma duka za ka iya ɗaukar su idan ba kiyamun laili kayan in yi yawa sai ka yi bari sai ka gada da kai makarancin alkur'ani ne kana iya karanta izu biyar goma a rana yau ka dawo ba ka karanta izu daya ka yi bari ko ba ka yi bari ka bari da ayyukan alkhairi da aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza duk inda za a je gabatar da darasi ko karatu ko wani majalisi na ilimi kana gun amma yau ka wata biyu uku baka je inda ake karantar da addini ba ai ka bari to abinda zai kafe kai maka turki akwai kiyamun daidai shi yasa kafin Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi kum fa anzir yace mishi kumin laila illa qalila Wallabi wallazina yabituna li rabbihim suna kwana cikin dare don neman yardan ubangijinsu da bautan ubangijinsu sujjadan suna masu sujuda wa kiyama suna masu sallah suna masu tsariwa ma'ana suna masu kiyamun laili imani wannan imani imani standard imani imani ya zauna a zuciyanka ya samu wajen zama daram sai ka hada da kiyamun laili إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المبادئ جنوبهم عن يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما الله يتي إنما adatu hasrin innama yu'minu bi ayatina iyakar waɗanda suke imani da ayoyin mu inji Allah allazina idza zukiru biha sune waɗanda in aka musu wa'azi da ayoyin kharru sujjadan suka faɗi su yi sujuda wa sabbahu bihamdi rabbihim sukan yi tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa hum la yastakbirun Allah ce su kan ba sa girman kai Allah ya ce waɗannan sune masu imani da ayoyin idza zukiru biha in aka musu wa'azi aka tunatar da su da ayoyin Allah karru sujjadan suka faɗi su sujuda wa sabbahu bihamdi rabbihim su yi tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa hum la yastakbirun Allah ta basu girman kai kamar wani ne ya ce Allah fanta mana su sai ya ce tatajafa junubuhum anil mabadi hakarkarin na nesa da wajen kwanciya in dare yayi duk inda Allah ya zo siffanta wani mutumin arziki zaka samu a cikin halayensa akwai ta layli tatajafa junubuhum anil mazaji'i sasanninsu su hakarkarin yana nesa da wajen kwanciya in dare yayi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ayya rabba kuma khawfan wa tama'a Allah suna nan suna tabautan Allah cikin dare suna masu tsoron azabar Allah suna masu kwaɗayin rahamar Allah domin duk abin da ya dame ka na tsoro idan ka kai abun cikin dare ka kai shi kwatarsa masu gir akuya in an kai ta kwata za ta dawo in ka kai matsala ƙarshen dare ka kai matsalar kwata abinda kake kwaɗayi in ka kai shi ƙarshen dare to ka kai shi inda bukata za ta biya تتجافى جنوبهم عن المبادئ يدعون ربهم يعبدون ربهم بمعنى يعبدون ربهم سنة بوتا ما أبنجدين سو خوفا دون Allah, tsoron الله irin قوة suna برادر سنة Allah كر الله يعذب تدسو Allah ce suna ta roƙon Allah domin idan wannan lokacin ya shigo shine sulusi na ƙarshen dare one over three na ƙarshen dare yana shigowa nan ba kai ne za ka dinga cewa Allah ban kaza ban kaza ban kaza tsare ni da kaza ba shi ne zai ce ka tashi in tsare ka in kana da bukata ka tashi in biya bukata man ya da'uni fa man ya da'uni fa astajibu la waye zai roƙe ni in biya mishi bukata Allah da kansa yake shelantawa wa man yas'aluni fa u'tiya waye zai nemi wata bukata ya roƙa Allah yake na bashi abin da ya roƙa wa man yastaghfiruni astaghfirullah waye zai nemi gafara in gafarta mishi in lokacin yayi mutum ya dace ya tashi ya bauta ma Allah ya roƙi Allah to in sha Allah ya kasa kayansa kuma ya siyar ya kasa kayansa kuma ya siyar In sha Allah ya kasa kayansa ya siyar wa mimma razaqnakum yunfiqun Allah ce kuma daga abinda muka azurta su suna infaki to kaga ko a wancan aya ayoyi da muka karanta na suratul furqan kaga infakin ya biyo bayan iyamul layli to in mutum na so ya kafu a al'amarin addini ya kafu wajen bin Allah al'amuran bin Allah su zo mishi da sauƙi to ya yi tarbiyyar kansa wajen ƙiyamun lai wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaya ma abdullahi dan umar ya ce mishi karka zan irin wani domin ya fara ƙiyamun laili ya zo ya daina kai karka daina in mutum ya rike ƙiyamun laili zai dace insha Allah da Allah ya zo yana ba da labarin 'yan aljanna da yadda suke shagalinsu a cikin gidan aljanna innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهدعون الله يتي إن المتقين في جنات وعيون الله يتي للي ما ستكوا ما سورا الله وأن تسكي جن سورا الله في جنات سنة تكين جدا جن الجنة وعيون الله يتي كما سنة تكين مري مري دقورمي نتكين جدا الجنة akhizina ma atahum rabbuhum suna walwalarsu da abinda ubangiji ya basu na arzikin gidan aljanna Allah sai ce ba fa a banza suka samu ba innahum kanu qabla zalika muhsinin kafin zuwan su gidan aljannan Allah yace suna kyautatawa kamar wani ne yace Allah me kyautatawa Allah sai ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un Allah yace saboda in dare yayi ɗan kaɗan a cikin daren suke samu su sa haƙarƙarinsu su kwanta mun fahimci ayar da kyau innal na fi jannatin wa uyun Allah ya ce yan aljanna suna cikin gidan gidajen aljanna da Allah ya musu arzikinsa, wa uyun suna cikin maremari da ƙoramai na gidan aljanna akhizina ma atahum rabbuhum Allah ce suna tawalwala da abinda Allah ya ba su a gidan aljanna ƴan matan aljanna itatuwan gidan aljanna gadajen aljanna ni'imomin da suke cikin gidan aljanna kamar wani ne yace Allah kyauta ka ba su sai ce innahum kanu qabla zalika muhsinin a dama suna kyautatawa kafin su iso gidan aljanna kamar wani ne yace Allah to me kyautatawan sai ce kanu kalilan minan laili ma ya ul Allah ke saboda indare dare yi kankanin lokaci suke sa haƙarƙarinsu a wajen kwanciya jama'a mun duk inda ka bi duk inda ka bi wani mai rabo duk inda ka bi wani wadda ya rabauta za ka samu a cikin hanyar rabautuwarsa akwai kiyamun laili mu riƙe sallar dare da kyau mu riƙe sallar dare da kyau tunda Allah ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi ka san wani abu ne da yake dauke da babban rabo jama'a muna fahimta Allah ya ce nisbahu ka tashi kai qiyamul layli rabin dare a win qusmin hu kalila ko a cikin rabin daren ka rage wani abu kadan auzidi alaihi ko ka ƙara wani abu a rabin daren wa rattilil qur'ana tartila a karanta alqur'ani daki daki yadda ya kamata sai Allah ya ce kamar wani ne ya ce Allah to idan ya yi wannan aikin da ka bashin me zai faru Allah sai ce inna sanulki alaika kaulan sakila don za mu saukar da wani zance mai nauyi zuwa gare ka idan ba ka shirya da kiyamun laili ba ba da ka iya ɗauka eh, man sagir in mutum ya rike kiyamun laili duk abin da ka ga bin Allah ne na ba mu wani wahala da zai baka wahala jama'a mun fahimta da Allah ya umurce shi da kiyamul laili kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tambayi Allah ne yace to Allah me yasa zan yi wannan kiyamul laili Allah sai ce mishi inna sanulqi alayka qawlan sakila za mu saukar da wani magana mai nauyi ne gare ka in ba ka yi turke da kiyamun lailin ba zai maka wahalar dauka alkur'ani ka dubi yadda alkur'ani yake yadda alkur'ani ya zo mansurat har yanzu duniya ka ji an ce wannan malamin tafsiri ne wancan a'a shi fa annabi duka da tafsirin da fikihun da haddan da komai du ya dauko alkur'ani yau duk yadda malami ya zo ya goge a harkar tafsiri ko karanta alkur'ani sai a ce ya fi kwarewa ta kaza amma ta waje kaza shi kansa alkur'anin jami'a ne shi kaɗansa kowa zai zo ya ɗauki ɓangarensa ne sai a ce wani yana rubuta alkur'ani amma sai ka samu wajen tafsirin ƙur'anin kuma bai goge ba wani sai a ce ya haddace ƙur'ani wajen sanin hukunce hukunce kuma bai goge ba wani kuma a ce ya san hukunce hukuncen shi kuma annabi duka ya ɗauko alkur'ani duk ya ɗauko alkur'ani na na aisha ta ce duk sanyin da ake in za a ma annabi wahayin alkur'ani sai kaga yana haɗa zuba alkur'ani babban kundi duk shiriyar yana ciki duk shiriyar hablullahi matin kana rike shi ka tsira wannan shiri da aka ma annabi da wannan kayan da aka bashi a cikinsa yanzu muke rayuwa kuma muke nema muke fatan rahamar Allah insha Allah inna sanulki alayka qawlan sakila Allah ya zamu saukar da wani magana mai nauyi zuwa gare ka ka tsaya ka kafu ka yi kiyamul layl sai Allah ya ce inna layli ya ashad inna a laili Allah yake sasannin dare ma'ana awowin da ake samu a cikin dare hiya shaddu wafa'an sun fi ba da tsananin dace da muwafaka wajen in kana karanta abu kuma kana iya ta sa lokacin da za a samu kyakkyawan kwantar tsakanin karatu da tadabburi da zuciya Allah yake a laili a cikin dare idan da rana ne watakila wannan yana waccar harkan waccar tana waccar harkan amma lokacin da ake samun tattaruwar hankali da zuciya da abin da ake karantawa Allah yake cikin dare saboda ka Allah yake ka tashi cikin dare kai jama'a muna ji inna nashi atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila sannan ya fi bada mi kakkiyar zance ma'ana duk abin da zaka faɗa roƙon Allah ne karatun alqur'ani ne duk abin da zaka ambata an fi samun dace da kai kanka ka san me kake yi jama'a mun fahimta Allah ya ka tashi cikin dare kaga ashe waɗannan moro-moro waɗannan moro da yake cikin dare bai kamata ka kwanta kawai ka bar waɗannan awowi su ta wucewa ba Allah ne ce inna nashi a tallaili hiya wata alwa wa wani kila. sa'o'i na cikin dare awowi na cikin dare an fi samun muwafaka da dace in ji Allah wajen duk abin da za ka karanta ka iya gane abin da ka karanta da fi ka yi ta dabburinsa ka amfane shi duk abin da za ka faɗa ka samu dace wajen aiki da shi da kuma fahimtarsa Allah ya ce a cikin dare ya kamata mu dinga barin mu suna wucewa bai kamata ba bai kamata ba wani a cikin daren nan zai iya kallon fim na awa uku amma ya kwanta da zai iya tashi ya yi sallah na minti goma ba zai iya kallon fim na awa uku awa uku to kullum abin da ya kamata mu dinga lura wato ya zama karatunmu na aiki ne haka sabbai suka yi karatun ya zama na aiki ne ana karatun ana canzawa ana karatun ana canzawa sai ka ga yanzu al'umma ta tsira yanzu al'umma ta zama abin sha'awa amma kar mu yadda muna karatu muna barin karatun a baya sai Allah ya ce inna laka fin nahari sabahan tsawila Allah ya ce domin a cikin wuni kana da hada-hada masu yawa Allah ya ce to a ribaci cikin dare din jama'a mun fahimta inna laka fin nahari sabahan tawila akwai struggling masu yawa in ji Allah ba za ka samu natsuwar da za ka samu a cikin dare ba haka ne ko ba haka ba inda za ka zauna a nan kana karanta alkur'ani war haka a nan sai ka samu masu mashin ma da yara suna disturbing ɗinka daga waje in cikin dare ne gidan ko yara sun kai hamsin za ka iya samun natsuwa da za ka yi komai a cikin natsuwa Allah ce ku dinga ribatan cikin dare inna laka fin nahari sabahan tsawila Allah ce domin a wuni akwai zirga-zirga mai tsayi akwai zirga-zirga mai yawa inda Allah akwai kai kawo akwai zuwa cefane akwai raka yara makaranta akwai zuwa ofis akwai zuwa kasuwa akwai zuwa gona ko sharan gona Allah ya to kuri bacci a dare duka ba a waɗannan ababa mun ji sirri haka ne to malam me yafi musulunci dadi me yafi musulunci dadi rayuwarka ana tsara maka ana maka fasalinka yadda ka mori komai ka amfani komai Allah mun gode bisa ni'imar musulunci mun gode bisa ni'imar musulunci mun gode bisa ni'ima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a sai mu kwana Allah sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu tsora allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk